بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godin Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a yau asabar 28 ga watan jumada saniya a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da goma sha tara ga watan mayu watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya a wannan masallaci da ke nan cikin kwakwun biyu a garin mina dukkan godiya ta tabbata ga allah maɗaukin sarki da ya kaddare muka kammala littafin muhtasar al-akhdari a kwanaki da suka gabata muna gode ma allah ta'ala akan wannan ni'ima da imana in yana gode ma allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu wa zamu ikon aiki da abubuwan da muka karanta a ciki cikin gaba ba Allah madaukin sarki ne ga shi za mu fara darasin farko a cikin wannan littafi mai albarka al-ashmari wanda yake a tsarin karatu na musamman na nan shiyoyin bayan littafin akhbari littafin ashmari yake biyo baya muna gode Allah ta'ala da ya sanya yau darasin mu na farko a cikin wannan littafi yau asabar ita ce ta mai gurbin ranar asabar da muke a wannan darasin na kasar al-akhbari da muke dawo muna yin shi ne a kowace ranar asabar mun ƙara da ranar litinin saboda mun kafa littafin indatul ahkam kuma ba a sanya wani littafin ba a ranar litinin sai muke ganin bari mu amfani da ranakun guda biyu don su zama mana ranakun karatun al'ashmawi mana da ranar asabar da ranar litinin a kowanne kwanakin mako insha Allah ta'ala muna da ta'ala ta'ala mana jagora ya ji kan bayan Allah ne da suke addinin musulunci hidima Allah ta'ala ya sanya waɗannan ayyuka a cikin mizan na hasanati Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi mutumin da ya maka hidima a addini ya rasu ko yana da rubu abin da zaka mai illa ka sa ka mai addu'a ta rahama dan shine mafi girman abin da zaka wasu bayan Allah nan da suka rubuta littafai na addini da suke bayani akan addinin musulunci bayani filla filla baki baki ba karamin juhudi suka yi ba waɗannan sun yi nasu muna fata ubangiji Allah madaukakin sarki ya sauke mana hanyoyin da mu ma za mu sauke wato wanda yake akan mu yau shi ne darasin mu na farko kafin mu shiga darasin ke tsaye za mu so mu gabatar da nasiha musamman ga yan uwa ɗalibai da ke da ba kuma kuma yasa irin wannan gabatar da wani nasihar ba su irin juhudin da malamai suka yi malamai sun rubuta littafai mai zaman littafi mai zaman kanshi akan ladabtar da ɗalibin ilimi tarbiyyantar da ɗalibin ilimi akan lazimin ilimi kenan a littafin bayan ana koya maka farallan alwala ko farallan wanka ko farallan sallah ba a'a ana koya maka method din da zaka bi wurin neman ilimi ta ilimin ka zai zama tsaftataccen ilimi ilimin ka zama albarka kamar yadda mai ta'alimi mai ta'alimi yake faɗa yake cewa da yawa mutane suka nemi hanyar neman ilimi sai su shekara da shekaru ba su gamdakatar da ilimin ba yana ganin kuma abin da ya kawo wannan shine kauce mata farkin neman ilimi din saboda ta akan haka malamai sai da littafi don yadda tsarin da ake yi wurin koyon ilimi har ya kai wasu majalisar ilimi ba ka fara karatu a gaban malam sai ka fara da littafin ta'alimin muta'allim tsarikatu ta'allum da anan ne ɗalibi zai san haƙƙin malami a kansa malami ya san haƙƙin ɗalibi a kansa kowa ya san mutum ya san haƙƙin karatu da haƙƙin zama a madrasar karatu ya ga a nan kenan akwai littafin ta'alimin muta'allim tsarikatu ta'allum na ashek al-imam az-zarmuji da ya rubuta akan ladubban na ilimi haka ma kuma akwai littafin al-faqih al-mutafaqqih na al-imam al-khatibi al-baghdadi mai kenan biyu akwai jami'ul ilmi wa fadli na ibn abdul bar kowanne su mun littafin ne shi da guda da ya rubuta akan tsarin wani ilimi haka nan kuma akwai ilmi na bakar abu zaid duk waɗannan littafai guda waɗanda muka ambata da sauran littafin malamai na suna sun zayyana ladduba da ake ne na ilimi wanda yake wannan kuma zai sa mutum ya ɗabi'antu ya ya saita ya saitu a abin da ya shafi hannun na ilimi ilimin nan babu shakku babu kokonto irin girma da daraja da ubangiji Allah madaukakin sarki ya bai ma ilimi da darajar da ya bai malamai da irin darajar da ya bai ma masu neman ilimi wannan daraja ba koyi take ba kuma kowa ya riga ya san wannan da fara an ce ka koro ayyuka ko koro ayyuka da zara an ce ka sabbin hadisai za ka sabbin hadisai amma da kira da aminci Allah su wa gure yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila janna duk wanda ya kama hanya yaltamisu fihi ilman yana neman ilimi a wannan hanyar da ya kama sahala Allahu lahu bihi tariqan ila janna Allah zai sauke mishi hanyar shiga aljanna kaga wannan ba karamar falala bace kafa bil ilmi fadla wannan hadisin ya ishi ilimi a matsayin falala haka nan ubangiji Allah mara yanzu sarki yana cewa fa'alam annahu la ilaha illallah ta rike ana masa al-ilmu shar'i ilimin da ake nufi shine ilimin da yake shar'antaccen ilimi da zai sanna ka ka gane ubangijinka ilimin da zai sa ka gane Allah subhanahu wa ta'ala ka san haƙƙin Allah da yake kanka ka san haƙƙin iyayenka da suke da yake kanka haƙƙin malamanka haƙƙin makwabtanka haƙƙin abokan zamanka haƙƙin musulmai haƙƙin waɗanda ba musulmai ba da ilmin musulunci ake gane wannan kaga shi da afdalul ilmi kenan kamar yadda shi na sai sa'ad yake cewa yace eh lam mujita anna afdalul hudan ilmun yuzil shakka an kawattara wa yakshifu al-haqqa bil qulubi wa yushil al-arda ila al-matlubi yace i'lam ka sani anna afdalul hudan lalle ni'imar da tafi kowace da bibiyaciyar shi ne ilmin yuzil shakka an kawattara ilmi wanda zai gusan maka dukkan shakku da zai gusan maka da dukkan kasanta wannan shi ne fiyayyen ilimi wannan kuma ita ce fiyayyar ni'ima amma ilimin da zai kara maka shakku akan ubangiji ilimin da zai sanya maka cewa akwai Allah ko babu Allah ilimin da zai rage maka haƙoƙin Allah da ke kanka yake da wannan ilimin ilimi din ba aiki da ilimi ba a magana irin wannan ilimi saboda i'lam anna afdalal hudita anna afdalal minan ilmu munzilu shakka an kawtara wa yakshifu al-haqqa ilimin da zai yaye maka gaskiya da zirƙulubi ga ma'abota hankula wa yushiru al-abda ila al-maqulubi ilimin da zai kai bawa ga abin da yake nema isa Allah madaukakin sarki yake cewa shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al Allah ta'ala ce shahida Allah Allah ya shaida shahida Allahu annahu la ilaha illa Allah madaukin sarki ya shaida da cewar babu abin bauta da cancanta sai Allah Allah ya shaida da wannan wal mala'ikatu mala'iku sun shaida da wannan wa ulul ilmi ma'abota ilimi tsabtatacce tatacce su ma sun shaida da wannan duba ga iya na Allah ta'ala ya yace Allah ya shaida mala'iku sun shaida malamai sun shaida wato wannan ya ishi malamai falala a matsayin Allah ta'ala ya tabbatar da su sun shaida cewa babu abin bauta da cancanta sai shi akan kalma ta tauhid Allah ta'ala cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama abin sani kawai a cikin bayan Allah waɗanda suke jin tsoron Allah su ne malamai kamar idan ya mana malami zai tsoron Allah malami zai ɗora mutane akan tafarkin da yake na daidai to haka wannan ba karamin bala'i bane a cikin al'umma na wannan tuntuni malamai suka hutsu tsaye zan fayyace irin waɗannan bayanan biyu na manjizari ya faɗi wannan a cikin a cikin a cikin na shi yake cewa tambiyar malam gurusa shi ne aka san mazaza addu'a bautin janaza nan ga malam mai janaza wanda bai kuma da tambaya ba kaga da sunan shi malam kamar da a cikin harshen hausa ko ba malam ko tambayar malam gurusa malam birni ne yake tambaya yake cewa shin ina aka san majaza ina aka san halacci addu'a cin janaza a yi addu'a bayan an kai mawaci makabarta a dawo gida a zo a fito da tabarmi a zauna ana ta addu'a kofar gida ina aka samu wannan sai ce nan ga malam mai gamaza an samu wannan ne wurin malam mai gamaza ka san malam mai gamaza wanda bai komai da tambaya ba ba ne abu ba ba ka ga malamin sun kuma sun dare suna fayyace don a gane malaman gaskiya a gane malaman da ba na gaskiya kafin malam aliyu na manzon zare yanzu abin da masu da kan tambaya sun yi wannan magana suka ce malaman bid'a su ne kasuman bakar jaka hanji ka kazuba bakar jaka ban da hanji ne za a zuwa ce kaga dole ne a kayyace malamai a ware malaman Allah a ware malaman da suke ba na Allah ba domin malamai magada annabawa ne kada malami ya zama magada annan baya Allah ta'ala ya sauke saboda haka ya mu fahimci abubuwan da za su taimaka ma ɗalibin ilimi wurin ganin ilimi a kan wannan abu na farko shine ikhlasu niyyati lillahi subhanahu wa ta'ala mutum ɗalibi wurin neman karatu ya tsaftace ikhlasinsa ya tantance ya wanke niyyarsa ta zama da yana neman ilimi ne domin Allah subhanahu wa ta'ala ya tasiri fi qalbi al-ilmi shar'i ya gyara niyyarsa wurin neman ilimi ba abin da ɗalibi zai wannan in dai ɗalibi yi wannan ya kyauta ta duniya wajen neman ilimi ya zama don Allah yake kamar yabon Allah yana neman ilimin nan ne don ya cire ma kanshi jahilci ya cire ma wani shikenan ba magana don ya shi ma da ya gama da suna ana tattauna shi ma zai kokari zai ilimi ne don in yi shi ma abin da tattaunawa da shi haka irin waɗannan ba imam ahmad bin hanbala da aka tambaye shi aka ce menene ikhlasi a wurin neman ilimi ya ce kai ilimi da yara ka cire da kanka zalunci ka cire mutum shi ke kenan kawai hakan nan akwai jin tsoron Allah shi shine taqwa Allah wal hadir min ma'asiya jin tsoron abu na ne kenan jin tsoron Allah wanda ke jin tsoron Allah kuma shi ne fa riko da duk abin da Allah ta'ala ya umarni da musaddar abin da Allah ta'ala ya hana akan nasosi na gari sai da Allah ya sake cewa ya tarki wal habbu min al aswa da mutum ya kauce ma laifi waɗannan al'amara jinkirar tsoron Allah madaukakin sarki yana sanya wa mutum haske Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ألا يسني مكو أبن ذاك من دلالة بغسكيا لكريش kai da duk ana rikici kai da an maka bayani sai ka ware da gaskiya ga ƙaryar dan Allah ta'ala ya sanya maka haske za ka iya gane waɗannan al'amura ne haka na Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yutikum kiflayni min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim ita ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa yuzira Allah wa aminu bi rasulihi ku imani da wannan annabin da ya aiko muku yutikum kiflayni min rahmatihi zai ba ku rubin ne biyu na rahmarsa abu na nauke na ɗaya abu na biyu ya ji Allah fi nuran tarshuna bi zai sanya muku haske da za ku tafiya da shi sai ga duk duhu da ake ciki sawawar duhun dare ne sawawar duhun jahilci ne sawawar da rashin fahimta ne za a ga idan ka a fili yake saboda ne saboda ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa ya gafin da kun zuru da kun abu da uku a wannan ayar Allah ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala shi ne yawan gafara mai yawan jinkai ka ji tsoron Allah ba karaman jari ba ne a wurin ɗalibin ilimi ba karaman jari ba ne a wurin al'umma musulmi ba ke ɗaya su an rawaito daga imamu shafi'i rahimahullah azza wa jalla yake cewa shakautu ila wakilin su a hibbi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurul lahi la yubda li asr imamu shafi'i muhammad ibn idris yake cewa shakautu ila wakilin su a hibbi na kai kukan hadda ta wurin wake ibn jara in na hadda ba ta saba wai imam shafi fa wanda yake jabal mulhid in na hadda ba ta zama ko in na hadda sai ta dinga shiga kana min kama ka san ne da cikin sunan shafi kenan kana cikin can ka can ya kama ka ya ce to yanzu ya zai ya zai rera wannan matsalar sai ce fa arshadu ila tarkil ma'asi sai malamin da na kai wannan maganar sai ya nuna mu in guji aikata laifuka sai ya ce wa akhbarani bi anna al-ilm nur yace mun ka bi ilimi da wajen shi haske ne wa nurun la yulahi da li asu kuma hasken Allah ba a ba da kyautar shi ga mai laifi saboda haka kenan saba ma Allah subhanahu wata'ala da ɗalibin ilimi ya ko ne ga ko ne gani sai ga yana jiɗin fahimta kamar yadda kokarin kamanta abin da Allah ta'ala ya umarni yana buɗe fahimta abu na uku albu'udu min at-tafarruq wal ikhtilaf wa ta shubuhat talibi ya zama na yana da albu'udu min at-tafarruq yana da nisa yana yin nesa da duk abin da zai iya kawo rabuwar kai duk abin da zai iya kawo alaga wal ikhtilaf duk abin da zai iya kawo sabani wa isaratu shubha duk abin da zai iya rure ke shubha wannan ba harkacin ɗalibi ilimi ba duk abin da ka sai an tufaɗe shi saɓani zai kawo kuma ke nan da kyau ko ba wai saɓani na jirgin ba duk abin da ka sai an tufaɗe shi zai rure ke shubha cikin mutane zai daɗin ne sai da su da fahimtar addini daidai sai ka kane da za ka ce dama kane da ka auna fahimtar su ba ba magana ka kawo shubha cikin mutane ka ce wani kana kawo shubha da hana ta matsayin gaskiya adama hudu su'alu ahlul ilmi al-mawthuqina amma yajhalu amma yajhalu al-talibu min masailihi su'alu ahlul ilmi al-mawthuqin tambayar malamai ma abotar ilimi waɗanda suke al-mawthuqin yardaddu tabbatattu zai ce malami ne amma ghairu mawthuq ba amince mishi ba sai da kotun ma za ka kai za ka ce kai inda malama ne da wala tambayar ta na yi a hankali sai ya fi irin su ɗalibi ilimi zai zai tambaya isa Allah ta'ala ya ce fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun sai ya ce ahlal zikri bai ce ka tambayi kowa da kowa ba kuma ɗalibin ilimi shi ya fi gane cewar waye malami waye shi yake kan hanyar nema هذا ما لم يكن فيك تشوى وإذا جاء الأمر من الأمن أو الخوف أباؤه ولا يرجوه ولا يردوه إلى رسوله وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منه kuma ga akwai mai da magana da malamai sosai da sosai ba addini ba ne kwata-kwata ɗalibi ya bi cewa da shi da malami kaza ka faɗa da ka faɗa suke kamar yadda za a ɗauko magana za a ɗora ta shi ma za a ɗauko magana shi a ɗora ta saboda ne ai wannan malamin ba annabi ne kuma ba sahabi bane wannan kuskure ne kuma wannan yana duɗe ma yana rufe ma ɗalibin haske ilimi Allah ta'ala ya sauke to idan na tambaye ku dangane da magana da ya shafi tambayar malamai waɗanda suke an gamsa su an yi da su to ya ku ce tambaya intanet mutum yana da wata matsala yana da kama kawai sai ya tafi mata intanet shi google sai ya buɗe ta tambaya mai nuna hukuncin kaza kawai sai a buɗe mai kawai sai ya karanta dan haka wanda ya zama wani abu ne da ba amana ce ilimi ba kwata-kwata ba amana ce mutum wai ajiye malamai gefe guda kawai zai dinga kama satellite ne yana ji yana yana browser internet yana kaza yana kaza yanzu ilimi ya zo kusa a kwamfuta ma mutum yake yi ina ina wannan ba haka yake dole sai mutum ya tashi tsaye ya haɗu da malamai sun yi na bayani ne abu na biyar asabar wal qana'a dole ɗalibin ilimi ya zama yana da haƙuri yana da godiyar zuci wannan wajibi ne a marhala ta neman ilimi ɗalibi ya zama yana da asabar haƙuri juriya wal qana'a da godiyar zuci ba yadda da a kira ɗalibin ilimi an ba da karatu an yi karatu an ba da reference na littafi an ba da maraje kana tunanin da za a yi kai ka samu ɗan mashin ɗin nan ka samu kaza ka samu kaza kuma can wasu ɓangare na abu bayan kuma yana cewa ai shi waya ba ta wata uku a hannunsa shi da yayi waya da ta wata biyu wata biyu da rabi yana sai da kano canza wata wata ake yi a ga rabi da zai a hada dubu a hada dubu da su su duba ba zai yi an gara mun da ilimi da waya tana ruwa ce da ɗaya ke kuma ba yi a kira da amsa ba kuma shi da kuma wani abin da ake shi da kawai yanzu haka ce ke nuna ilimi abin da ya zama wajibi shi ne abin da yake a kanka dole ya ɗari ilimi ya tattata abubuwan da ba su shalle su ba ta su shalle su zuwa gare shi shi ne ke cewa aljiddu fi talabul ilmi dole da ɗalibi ya miƙe tsaye mijan jahilin neman ilimi ana rawaitowa al-imam an-nawawi a kowace rana yakan yi darasi yakan ɗauko darasi yin malamai ya ta kuma kowanne sai ya maimaita shi maimaitawa maimaitawa ba wai za a yi karatu ne in kai karatu sai an miki wannan littafin na ranar asabar da litinin ne wannan littafin na ranar talata laraba alhamis ne wannan littafin na kaza wa alfama na kaza ne saboda ka da ka dawo sai ka aji ba haka ake yi ba ka'ida wurin neman karatu shine duk karatun da aka yi kafin ka kwanta ka maimaita shi ka maimaita shi ka maimaita shi kuma wannan ka ɗauki duk abin da ka maimaita shi gwargwaro yadda kake maimaitawa gwargwaro da fahimtar shi ta fito da shiga kwakwalwarka haka ne zuwa kuma za a yi karatu da wata gane to ina da sako da gida ka maimaita ka sake maimaita ka sake maimaita kawai da a matsayin ba ka zai yi kana jan wata jumla ba tare da lokacin da kake nazarin da wai kana karatu da neman ka haddace ta ba saboda haka dole ne dalibi zai takaita abubuwan da suke shagaltarwa akan abin da ya shafi al'amuran duniya dole ne sama a tawabu wa manzila ko wala'i wal kibar dole dalibi ilimi yana da tawabu yana da kaskantar da kai abin da aka tambaye shi bai sani ne ce bai sani ba tawadu kankan da kai ba wai tawadu shi ne mutum ya dinga durkusa wa mutane shi ne tawadu ba mu gane ne tawadu shar'a ne tawadu tawadu shi abin da ake yi ba an tambaye ka baka sani ba baka sani ba khalas yanzu malam kamar kai a ce baka sani ba to kaga sai ka dauko mutum matakin soja dan yana so ya kai da wani matsayi kuma na daban hakan nan abu na takwas a shirku wal amara fil ilm dole a ilimi mutum ya zama yana gaskiya abin da yake faɗa ba yana neman ilimi ba ne ko ba yana karanta da ilimi ba ne don abin da yake ba da tabbas a kai dole zama yana da yaƙini yana da ashirku yana da cikakkiyar gaskiya wal amana yana da amana dole ne zama mai neman ɗalibin ilimi yana da waɗannan mai da magana ta cikin sarkar ƙasas idan ijiyar Allah da sarki yake cewa ina khairan man ista'ajarta alƙawiyu al'ali dole a samu alƙawi mai ƙarfi ƙarfin zuci al'ali a wani a samu amintacci ƙarfin zuciya da ke haifar da gaskiya ɗalibin ilimin na zama na ba shi da amana ba shi da gaskiya cikin maganganun shi to ina kake da ta al'umma za ta kasance nan gaba kuma shi ya su zama malama hakan nan abu na tara ɗalibin ilimi ya zama yana da hibbun nafsi mai khawarimi al'adat ɗalibin ilimi ya zama yana kare kanshi da duk abin da ke zubar da mutunci zai yi wa a gama garin mutane ba komai bane za a ganshi ba kome bane cikin mutanen da zai tashi wannan ba komai bane kuna jira da ke ko to amma a marhala na kai kana ɗalibin ilimi wannan yana zubar maka da mutunci ba wai za ka gara ku ce aya ko hadisi ba a tafiya ce amma yana zuwa maka da mutunci shi wanda kake wanda wanda kake ganin mutane suna yi wanda ba a kula su wannan ba an san ajin da suke su bai kamata a ce duk abin da zai maka da mutunci shin magana ne magana ce ka ka kowa gara environment din al'umma ku da kabilar to a kabilar ku a duk abin da zai maka da mutunci wanda yake ba wai Allah ne yake yi ba Allah ta'ala ya ce kai kaza kuma da wani ya kaza mutunci shi ne da mutunci a yi. ina bai mutu ba to amma cikin mu'amala cikin zamantakewa abu kaza abu kaza yana zama da mutunci eh wannan baya baya kyau da ilimi ne shi kai ina da ilimi ne na magana hasara hasara da rubuta da ilimi ake aka same ta ba ai rijin jinkiya ake rubuta da ilimi in wanke ya hada hadisi uku ko zai hada cibiya da ake magana ai in ka hada cibiya in ya haji ka hada cibiyar kai kuma sai ka kara ya zama takwas shi kuma sai ya kara zama goma haka ake yi ba maganar hasara wurin neman ilimi ba maganar abu kaza abu kaza a wurin neman ilimi abu na goma wanda ta akan shi za mu tike shi ne abin da ya shafi a taƙayyidu bi ta tadarruj fi talab al-ilmi wa ri'ayati maratibi a ta tadarruj bisa sannu a wurin marhala mataki na neman ilimi ka san neman ilimi mataki mataki in ka kammala abu kaza sai ka shiga mataki na gaba sai ka shiga mataki na gaba sai ka shiga mataki na gaba na gaba haka ake neman ilimi ba yadda za a yi mutum ya ce wai rana tsaka yake son shi mara zama malami ba ko kuma ya taɓa karanta maganar wani magaraci ya ce hudu mun haifu a kazna ku karɓa ta inda muna muna karɓa sai da shi ne ci zai buɗe ƙur'ani kai tsaye ya istinbata daga gare shi ko kuma ya ce a matakin farko shi ne littafin da zai sa bulugul maram ko littafin da zai sa shi ne sahih bukhari ko makamantansu wannan kwata kwata ba marhala ce ta neman ilimi ba dubu qur'ani Allah subhanahu wataala ce wa qur'anan faraqnahu litaqrahu ala an-nasi ala mukfin wa nazzalnahu tanzila qur'ani Allah ta'ala bai saukar da shi a lokaci guda ba sai da ya raba tsawon shekara 23 ana saukar da shi ta gani jike abu a hankali abu a hankali sannu sannu sannu sannu har ya ce wannan abin ya damu kafirai dan ba a sauko da jumla kan wahida ba Allah ta'ala ce ka zalik yin sabbata bi fu'ada wa rattallahu tartila wata ana bin ka'ida wannan abin kuma yana cikin abin da ya karanci cikin ɗalibin ilimi bin mataki na ilimi marhala bayan marhala babu yadda za a yi yanzu ka ce yaron ka yana da hazaƙa saboda haka tunda yana da hazaƙa yanzu ma yana primary three ta bari ka je ka sa cikin ss3 ya rubuta jarabawa na yana da hazaka yana da hazaka ne a tsare ko sa a sanar da umar dan firamare kai da inda zai jigaran cikin injiniya ɓace ya zai ɓace inda kuka yi zai wani da duk yadda ya yake kawo wuta a jiniya abin nan dai su suwa tuturi duk yadda yake kawo wuta da zara inda ya ce kai da rata abin da ba kai ya tsallake zai rubuta sama ta za a ga ya ɓace a rubutu ko kuma ya tana jin shi yana zan ko ba abu za su kasance ba to sai ya akwai marahib a tatarruj ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kada manta da waɗannan abubuwa kuma rashin waɗannan abubuwan ya cutar da dama cikin ɗalibai ilimi har ya kai gargarar an zo matakin da wani yana ganin littafin da zai rike a hannu in ba mujallabi ba ne to sai dai sanya shi a shi ba zai iya eh, rike arba'in hadis a hannu ba tun da ba mujallabi ba ne sai dai sa shi a aljihu in an tafi lafiya na raka da zan ji unguwa ne don yana jin mai ya ce shi jin da karatu tun daga mujallabi ne annaba ya kina irin waɗannan al'amura inda an kai matsayin da da kusan bulugul mara ake so a mai shi mai littafin farko a wurin karatu malam yana kowanne yana jin juna shi baki yana jin shi wannan baki yana jin sa shi sai ya ga kaira da karatun zauni ba ƙara wa karatu sai ka iya ja inda ka ja iyalan ka tsaya ina illa yanzu ka iya ja iya nan za a fassara maka dole ke nan mutum ya iya jan baki in ba haka ba kuma ya san inda dare ne Allah ta'ala ya sauke waɗannan matsayoyi ne guda goma da aka rubuta su kuma Allah fatan za su kare mu sosai da sosai kuma nan magana sai mun neman karatu karatu muka zo ma duk abin da mutum bai gane ba yayi tambaya ta tawar hanya babu wanda aka haife shi a matsayin malami wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an واجعل لكم السمع والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم ألا شيء يندي كتردكم من بطون أمهاتكم daga cikin cikin iyayenku mata la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba kaga shay a da ta fi siyaqin da fi ba abin da sani ashe da ga malami yana malanta anan ya samu ba da shi aka yafe shi ba سوى حتى سوى تيجي سهل سوى كتايا وراه أني دلوقتي لما لو تنزل كي يبوط أمشي تقول يبوط أمشي زوج جلسة يبوط أمشي تمانين سوى سوى الله تعالى الله تعالى سوى ما شيء جانا كراتنا كل يحكي ليش إن هذا ممكن شيء يوم نتوه يوم شو نقول ده كرجال تكلم نسوي ده بيجي جانا جالس كارون بو أول ما بعدين كما يتبعون يتبعون يتبعون يتبعون يتبعون يتبعون يتبعون يتبعون يتبعون يتبعون يتبعون يتبعون يتبعون يتبعون يتبعون متأمل إلى أجل يباشي في العبادات أتكين العبادات عبادة كينا ما جاء العبادات دون من العبادة وما جاء العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال يا في عبادات ما عبادات باب من مثال نوى اللهم سيدي الدراسة أكل لتاهم كراتو أكل لتاهم مالونا ونبنغل مالونا يدوكم abin da ya sa fi ne da fi wannan littafi a shek al-imam abdulbari al-ashmawi da kamar littafin da ya gabata ba zuwa har zuwa yanzu nan ban samu cikakken tarihinsa ba shi ne ishmawi kenan isa ma galibin nuskar da ke hannun ya fito da tarihinsa ba kamar yadda ya fito a wancan a nuska tarihi a kabari sai dai abin da tarihi yake nunawa in muke tukin baya za mu ga cewar lalle tazaran mai akhdari da mai ishmawi abin nan babu wata dogo tazara a lokacin su kaga ne shi ma ai an haje shekara ta ɗari tara da ashirin ko ɗari tara da takwas 918 aka malamai suka ce ko da takwas ko da ashirin shi ya kenan al-akhdari ne ishmawi to hakan nan shi ma mai abin nan shi abdulbari al-ashmawi shi ma yana cikin malaman karni na goma kuma na gama al-akhdari yana cikin malaman karni na goma ya rasu a shekara ta ɗari 980 da wani abu yana cikin malaman karni na goma حتى من شمال الإشمال دليل دليل لفرقوب دلة من دي نظر أخبره الإشمال واسا أقل على تامي أرفي شيء يأمر بيشي إشمال أشمال لا كرمت أبن بيشة من دفع أخبره مزيد لنا متى حتى يسيطة يعني دي أخبره يكاو بيكاو سبا أما حسن دي أتوانا بيشو آه، أشمال دابو باي فصل في الحيط باي فصل في في النفاس باب فصل في أوقات الصلاة duk babu waɗanda wanda da kuma ku sunne masu kina su sura sosai in muka duba kita babu tayammun da ke cikin nan da babu tayammun da ke cikin akhdar za ku ga yadda aka rubuta shi ban ba sai malam yana ganin ba sai an maimaita ba shi yasa waɗansu abubuwan da aka da bai tattauna ba su kuma ya buɗe su sosai da sosai kamar abin da ya shafi sallar juma'a na kuma da bayanin ta wadda dole da ishmawi ya bayanin ta sosai da sosai abinda ya shafi salatul jana'is sallar janaza da aka da rigo magana ta wani ishmawi ya yi magana ta sosai da sosai kaga kuma wannan amana ke mata ilimi yana ganin tun da shi ya rike bangare da rashi kuma da biya taba bangaren da yake da taba haka ake yi don ya zama an fara da sosai da sosai kenan wani ya nuna kenan mai ashmawi ya ya zo bayan mai aka da kenan abu na biyu shine akwai cikin shuruh sharhi da ake ma ashmawi akwai al-minwa al-ilahiyya sharh al-muqaddimat al-ashmawiyya na ash Muhammad al-Faishi shi wannan bawan Allah ya rasu a shekara ta ɗari tara da saba'in da biyu ko da tamanin da biyu malamin da iman ashmawi sharhi cikin malamin da suke yi sharhi akwai malamin da ya rasu a shekara ta ɗari tara da saba'in da biyu ko da saba'in ko da tamanin da biyu ka ke da kuwa shirin abin da wani riga ya rubuta ne isa mu ce lallai ne a shigayen shekarunsu sun jima duk da cewa da misali yi tarihin sama amma lallai idan da muka yi ta da abubuwa musamman wannan shirin al'ummar lafiya da yake mawan wanda in shirin ma ya a shekara ta ɗari tara da saba'in da biyu ko da tunanin da biyu kan kusan ya yi shirin abin da aka riga aka rubuta Allah ta'ala ya fi da za gafara Allah ta'ala ya rahamshe su baki da abin da ya shafi littafin a shimari kan baki ɗaya shi wallahu ala shi ne yana da babi guda goma sha bakwai ah, babi guda goma sha hudu babi babi da ke cikin wannan littafi babi goma sha hudu ne in ban da wani babi da ke can ƙarshe na goma sha biyar wanda yake wannan babin mulhaq ne baya cikin littafin a shimari wani bawan Allah ne eh, malam Yusuf bin Mu'allam Abubakar da ke kan wuri jihar sokoto ya rubuta shi ake ilhaƙin shi da littafin ashimawi saboda ne saboda ya yi magana a kan zakatun fitri kuma littafin ashimawi ya kare da babin kusuwan babu suwan sai shi da allah malamin yake ganin tun da an yi magana kan azumin wata ramadan kuma zakatun fitri tana tare da watan ramadan sai ya kawo shi mulhaq isa daga ƙarshe na kawo shi mulhaq don ka fahimci ba yana cikin gundarin littafin ashmawi bane in za a waɗansu nusar ɗin iya kan iya littafin ishmawi kaɗai ya tikaita amma kasancewar akwai fa'ida mun ga cewa ya kamata a fa'idantu baki ɗaya adadin babin da ke cikin ashmawi babi goma sha hudu kuma an ka kallace su baki ɗaya ya yi magana ne akan abubuwa guda uku abu na farko abin da ya shafa tahara abu na biyu akan abin da ya shafi as-sala abu na uku abin da ya shafi as kuma ga an samu ƙari a ga abin da ya shafi na taba a kudari da taba a kudari ya yi magana a ga abin da ya shafi a sulukiyat da a tahara da a shara ina ba ta mutunci wannan da kyau amma mun a ashmai sai ƙara hadda shiwa sannan zuwa iziyar iziyar ga ya ƙara abubuwa da dama su alhaji da albuwe da annuka da sauransu kenan ga marhala ta tadarruci mutumin da ibiyo ɗaya ba ɗaya ɗaya ba ɗaya za a ga abubuwa zai yi kuma wannan littafin yana magana a kan littafin da kauce Allah ta'ala ya jikin da gafara baki ɗayan su sai dai kamar da na fara yanzu babu shala na cikin ishmail bangaren asala kaga ya ɗori don yana magana akan juma'a yana magana akan aljana'iz ina ba ta mafi wakilin da ke ko kuma ta abin da ya shafi tsarin mawallafin gaskiya ya yi tsari sosai da sosai bai ambaci ikhtilafat malamai masu yawa ba sai dai ya yayi ishara akai sai ce al mashhur in yace daga al mashhur ya nuna ko ta magana in yace ne qalil jumhur ya nuna akwai ta magana in yace taraddud ya nuna akwai amma da ne buɗe sabani sosai da zuwa dan yana ganin marhala ce maka gani ina ta a cikin sa gaba kuma ya san kyakkyawan ta zafara da mutum muktasar al-asabari da wannan ta'assur yayi gaba ɗaya bai nuna maka ba a wata matsalar akwai abin da ya shafi sabani Allah ta'ala ya jikansu da gafara Allah ta'ala ya rahmishe su Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama makoma a gare su idan aka ce al-ashmaru sunan yana nuna maka sunan garin su ashma ainun shinun nunin alfin mamduda idan aka ce alfin mamduda shine ka sa alfin sai ka je da alhamza kamar da kake rubuta sama'u kamar da kake rubuta hamra'u kamar da kake rubuta abin nan sauza'u misali sai zama ashma'u kenan ashma'u kuma gari ne a kasar masa yanki ne daga kasar masa ina ga tabbata da cewa da ke ko zai ga ta bangaren ɗari da yana ɗari da rafa'iyya ne Allah ta'ala ya kashe da kafara a kasar masar sai du'a'i to amma kuma wani abu ta amana ta ilimi kamar da bayan gozo yana kan tariƙa ne ta rufa'iyya ma'ana ta amar rufa'iyya amma ba ba za ka samu wani nau'in ɗarika a cikin littafin ba ya ake bangaren ɗariƙa na wani amuru da ba in yana magana addinin kuma sai ya magana addini da ba ba ya ake karatu ba amma mutum da kuma ɗariƙa kuma ya sa cikin addini da kira ɗin a sai ta wani abu ya ya gauraya kenan alhalin kuma idan ya gauraya to haka ya yi magana tsarki da shi kenan sai da in za ta yi nisba ashbayi sai zama ashba sai zama ashbayi hamarawi sai zama hamarawi kuna jina da kyau asma'u sai zama asmawi kamar da ibn malik yake fadar cewa hamzu bi maddi li malik nasab ma kana fi tasmiyatin lahum tasab yana nisla din shi yana mutum abin da ya shafi nasaba kenan wallahu ta'ala a'lam kenan da mu shiga littafin ko Allah ta'ala ya ji kan malam da gafara Allah ta'ala ya rahmishi shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama kuma a zuci a shek abdullahi yake cewa bismillahir rahmanir وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما قال شيخ الإمام العالم العلامة عبد الباري الأشمالي الدفاعي رحمه الله تعالى سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك بن عاصم رضي الله عنه فأجبته إلى ذلك راجل للثواب wajen a wannan takaitacciyar jumla ya faɗa mata an yi bayanin sunansa an yi bayanin garinsu an yi bayanin me ya sa dalilin rubuta littafi ɗin a rubuta a kan da za a rubuta littafi ɗin ina fata mun tsinci wani da ke kasan iya tsara magana ma cikin haruka ƙanƙanin da ƙaramin ilimin ba magana jari ce ya ce bismillahir rahmanir rahim bismillah muna farawa da sunan Allah kuma Allah ne babba a cikin sunayen Allah baki daya shi yasa kake ganin duk sunayen Allah da za a faɗa suna biyo bayan Allah Allah la ilaha illahu al-hayy al-qayyum kaga al-hayy al-qayyum sunan na Allah sai biyo bayan Allah هو الله الذي la ilaha إلا هو هذا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام كان في أكل إنسان سنة أما سيرجو الله كيرا سبحانه وتعالى كيرا wanda ke da suna ta al'uluhiyya shine abin bautar waɗanda ke sama shine abin bautar waɗanda ke ƙasa wa huwa Allah fi sama wa huwa Allah fi sama ila wa fil ardi ila shine abin bautar waɗanda suke sama shine abin bautar waɗanda suke ƙasa subhanahu wa ta'ala kenan ar-rahman mai yawan rahma sunan shi ar-rahman yana da sifa kuma ta rahma wa rahmati was'ar kulli shay yace rahmatsa ta yi wa ta komai Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata ayn الرحيم من جنته سبحانه وتعالى كنا هذا أنا أقول سنة الله أقول سنة الرحمن أقول سنة الرحيم ما أنا يتسير منها فارا هذا سنة الله وأنه شيء الله تعالى شنو الرحمن شنو الرحيم وصلى الله ألا يبدو فيها ala sayyidina muhammadu ga shugabanmu wanda yake shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi Allah ya ga tsira ga matan wannan annabi da zuriyarsa wa sahbihi Allah madaukakin sarki ya yi daɗin wannan tsira ga sahabbansa wa sallama da aminci tasliman amincewa haka ake buɗe littafi ya yi bismillah ya ce bismillahir rahmanir rahim haka kuma ake buɗe littafi shi tsara ga malamai sun buɗe littafi da bismillah rahman rahim wasikar annabi suleiman haka ta tashi innahu min suleiman wa innahu bismillah rahman rahim haka imam shafi ne faɗa yace bada'tu bi bismillah fil nazm awwal tabarak rahmanan rahiman wa mu'ina yace wa sallallahu alaihi wa tsira ala sayyidina da shugaban muhammad shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce wannan tsiran da Allah ta'ala zai kara ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya kara zuwa ga alayansa sai alayansa sunan ahli baitihi kenan wacce ahli baitihi kuma sunan azwajuhu wa dhurriyyatuhu azwajuhu matansa wa dhurriyyatuhu da zuriyarsa sunan ahli baitihi kenan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka tambaye shi da ya karantar da salati akwai ruwayi da yawa na salati da suka zo Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah ka da kira ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad ya Allah ka da kira da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga na ali Muhammad sai ba fasara sai ga shi ala wa ala alihi kuma akwai wata riwaya ta ta salati ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam din hadisin Abu Umayr As-Sa'id hadisin Abu Umayr As-Sa'id yake cewa mun ce da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zamu maka salati wanda yake hadisi mai dare riwayar Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah suka a harsun lamar yana mu maka salati sai ya ce ku ce ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati Allah musalli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati mu ta yanda su muna da wasu su gobe na salati da Allah musalli ala Muhammadin wa ala Muhammadin amma a wannan riwayar ta Abu Ahmad As-Sa'idi Allah musalli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati kaga ba cewa ala ali ba wa ala Muhammad ya ka faɗi suwaye su ne azwaji matansa wadda miyatihi da kuma zuriyarsa ya Allah ka rubin tsira gare su da sahibihi Allah ke rubin tsira ga sahabbansa sahabbai wa kenan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan aka ce as-sahab jami'i ne na as-sahabi na zaman ke ko as-sahab kamar da malaka sai ke cewa وقولا بها صحبي علي مطيب يقولون لا تحلك أسا وتتمل الصحب جمع الصحابي إرادة الصحابي شنو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان إرادة الصحابي شنو duk wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana jina da ko duk wanda ya haɗu da shi abu na kuma abu na biyu wa amana da shi ya imani da shi an fito da su abu jahar kenan an fitar da su abu lahab an fitar da su wata da gudan rabi'a an fitar da su shara bin rabi'a wa mata alal iman ya mutu a kai imani din shiga shi ne kenan uku ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shi kenan ya haɗu da shi da kodan sun yi zamanin guda ba a kiran da suna sahabi kamar wa kamar al-mujashi ibn habasha shi yana hadasa da Allah sallama yana maka yana madina yana maka kafin hijira yana madina bayan hijira bayan lokaci guda yana yana maka yana madina ba ku ga nan da ke ko shi kuma da gashi yana hadasa ya yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da ya waɗanda a rasar mai tura musu su dafa a matsayin kuma yana cikin sahabbai yana cikin tabi'ai kuma a rasar mai sallar jana'iza kun gane ku dai ke mun zai ake tambaya ce wanda tabi'i ne wanda tabi'i ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar jana'iza ita ce ah tabi'i kuma manzo Allah sallar jana'iza da fajr daga dalibin ilimi sai ce ya za a yi wannan abin da ina gina da ke to za a ce da mutum kama bin nabi sallallahu wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam haɗuwa ko da ta minti uku in shi eh, ai abin da aka ce shi ne a haɗu kawai gwargwadon yadda haɗu ta wani ta ƙara ta wani gwargwadon yadda sahabbanta ka wani ta ƙara ta wani ina ba don kunci wani da ke ai sahabba wasu kan wasu ne wasu sun ƙara wasu falala kamar yadda annabawa wasu sun ƙara wasu falala tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa ba'dhum darajat Allah madaukakin sarki yake cewa yake a cikin ayatul hukukul ashara ayar da ta haɗa haƙoƙi guda goma wa abdullahi wala tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana a ciki yake cewa wa sahibu bil da abokinka da wanda yake kusa da kai kawai haɗuwar mota ta ɗauki ta hara shi ba yana da haƙƙi a kanka sai Allah ta'ala kira da sunan ne a shahid wanda ke gefenka abokin da ibnu yana gefenka ma'ana tafiya ce ta hada ku da shi kenan babu wani mutum da za a ce wai ai kafin mutum ya zama sahabi sai ya shekara talatin tare da manzon Allah sai ya shekara arba'in sai ya shekara kaza sai ya shekara kaza ba a cikin wannan in dai zai mana wanda kuka hada tafiya ma an kira da sunan asahi daga nan zaku yi kun hada kun hada a mota zuwa ko zuwa kasuwa kafin ku zaka sunan shi yana da haƙƙi a kanta mata hada wurin zama yana kana da haƙƙi a kan shi malam ce wa sallama taslima qala shaykh al ina ila ka ce a shaykh al-imam wannan fa shine alladhi yuqtada bihi fil aqwali wal a'mal wanda ake koyi da shi a zantuttukan da ya faɗa da ayyukan da ke faɗa kenan al-imamatu fi din shi jagoranci a addini da karamar al'amari wannan kisa Allah ta'ala ya ce da annabi Ibrahim inni ja'iluka lin-nas imama zai sun ya ka zama jagora da mutane da kiya الإمامة في الدين كنا بقول أدا وجعل الله المتكين الإمامة العالم ولا مال مني العلامة تتكلم مال مني هم شيك مال مني العلامة ولا هاي تعنيف ولا تعتني بين بعوينا هنا ما تبني وقالوا دورا هنا ما يواصل مال مني كنا يواصل كنا أسمع لما شو مال مني kuma yana da kyau ko me ya sanar shi abdul qani sunan shi kenan daga wanne gari yake al ashmawi mutumin garin ashma da ke kasar masa الرفاعي ولك أدريك أن شيء ولا أدريك الرفاعي أحمد رفاعي كما تقول الله يغفر كامشي الله يرمشي شيء الله يافي مشي وما ما يتبع كان طريق من الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله يستقى الله طريقة في كونكو ba su kare ma mana kada kada dai da yake magana ba na ga wanda yake cewa wai shi fi kowa sanin ilimin tafsiri yake cewa wai ayar wa Allah ya saka mu ta tariqati ne suka taru a kan tariqati jami'a kuke ku gani bayan ka mu tare da kida da sun mana da ku na banta ko da aljanna suka bada ba kuma ce kunna ka kida da sun kasance da ku na banta ko wace daga daga take ne wannan tariqa ba ya kuma wani wata tariqa ziyara sai Allah cewa wa Allah ya ana ɗariƙa ba sun da riga kan ta barki ba da Allah sallallahu alaihi wasallam ai da shi ke Allah ta'ala ya yafe mishi Allah ya ramshe shi to kun ga mu da ahlus sunna ke da bai sanya abin da nake cikin sai ake karanta kuma ake roƙa mishi gafa waɗanda suke ma addini hidima kenan da waɗanda suka koma gefe guda kai ana musu hidima ba su addini suka hidima shi yasa ake roƙa musu gafara rahimahullah Allah ta'ala ne rahama yace dan ce qala shaykhul imam al-alim al-allama kullun dukkan dan sai sunan shi Abdul Bari al-Ashmari Abu Tayyib rahimahullah yace cewa sa'alani ba'd al-asdiqa wasu ƴan uwa sun roƙe ni sun nema daga gare ni kasan malamai haka suke kira res eh, kira ɗaliban su a matsayin abokan karatu wai yana zanar ya ce waɗannan ɗaliban shi a abokin karatun mu wani ɗan kira ta a waya ta ce waya ce a malam wani ne wani kira ya ce ai malam wani ne daga ya ɗauki malantar ko yana ɗauki malantar ta malam wani shi ne shi ita sai ana ne ba ba'adun ashirika abokan karatu sun nema daga gare ni an a'amala muqaddimatan in wani abu a matsayin muqaddima abin da za a fara shi zama shi ne abin muqaddima abin da ke wuce ya gaba kafin na baya ya turo ko al muqaddama abin da ake fara gabatarwa kafin sauran ya iso kuma ji da ko abokan karatu yan uwa da abokan arziki sun nemi an a'amala muqaddimatan in rubuta abin da ya shafa abin da zai wuce gaba zai zama kamar gabatarwa fil fikri akan abin da shafi fikri ala mazhabin imam malik ibn anas zan rubuta ne akan akan mazhabar imam malik ibn anas radiyallahu anhu Allah ya dace sai na amsa ma wanda ya nuna da gare ni sai na amsa mishi ila zalik wannan neman da rajiyar thawab dan na abin na faɗa ɗansu mace wanda faɗa mana sunan faɗa mana kuna jin da ko ta faɗa mana da wanda gari yake da gurin ashima wanda ke ƙasar masa ka nuna mana bayanin me yayin sanadiyar rubuta littafin shi ne nema da aka nema da aka aurensa Allah za ka tamala Allah zai rubuta mana takaitaccen abin da zai zama jagora wurin fara karatu ba wai abin da ke cikin shi ne karatun gaba da wanda in ban da shi babu wani ba a'a wanda zai zama shi ne shi mutabi a kan karatu a kan wanda babu cin fiqh kenan ba a kan komai da komai ba in da ke da ko a kan wani direction ala mazhab al-imam malik yayi gobe ba yace fa ajabtu yayi dan ne rajiyar da sawa dan kwaɗayin lada a shi kenan ana yin ayyuka dan lada dan maka nemi lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba wani sun ce yayi ne kawai babu wata niyya ba ko Allah ta wako Allah wata kuma kai da wata niyya ko ta wako ba ta ba wato kana da hudi ko da kai ne ta a ba ka ki تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قال يجوز إيه عالم بعض الأصدقاء أن أعمل مقدمة في الفقه إذا تبدأ أنا أبن بيتي أظن قباتر لا أظن لا يوتي بلد أظن صورا وطور fil a akan abin da ya fiqh ma huwa al al yana da yare guda biyu yana da nazawi yana da shar'i idan ka ce al fiqh abin garin larabci shine al fahm fahimtar yasa Allah madaukakin sarki ta hikkai ta mana magana mutanen annabi shu'aib قالوا يا ma ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ما نفقه

fahimta amma malaman fiqh idan suka ce fiqh ne suke nufi suna nufin ne ma'rifatul ahkam shar'iyyatul amaliyya bi adillatiha tafsiliyya allati tariqatuha al-ijtihad وهي معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية التي طريقتها الاجتهاد معرفة الأحكام الشرعية العملية wato jikin shi ne sanin hukunce-hukuncen shari'a al'amaliya waɗanda ake yin su a aikace kenan man da al'itikadiyya ka san su bi a jimlati ha da dalilan su a tafsiliya dalilan fillafilla da ke da ke kenan za ka kira mutum fatin hini idan kowace mas'ala da ya san ya san dalilin ta eh bi adillatiha at-tafsiliyya ka san su da dalilan su filla filla allati tariqatuha al-ijtihad idan abubuwan da hanyar su ana ijtihad aga za a kira ba ijtihad ba ba ijtihad ba ijtihad ba ka kira abinda Allah ya ce ba za da yi shi kenan ba magana kayi ijtihadi ka gano ya kamata sunan Allah ya zama kaza a ah, ba بهذا الكلام في فين شيء الكلام ده الحكم فيتي على مذهب الإمام مالك بن أنس على مذهب أكم مذهب الإمام مالك بن أنس انظر كلمة بكيكو كان يعني وانت جيل بكيو معرفة الأحكام الشرعية على مدية بأدلة التفصيلية التي طريقة على يعني الاجتهاد كما يقول لك رأيها إما تنزل من دونتو إما تنزل سو ما أداني ذكر سنة أمام أنت غير مريض ita dalili a abu kaza da sani yadda to wani bai dace ki ba takin shi ne wanda ya san hukuncin hukuncen da kuma dalilan su to me yasa malam bai kore dalilan ba kuma da ke ba abubuwa za su yawa a yanzu karatun ake da bukatar ka sani da gaba yadda ka san dalilan don yanzu ka aka baka karatu aka baka dalilan wani za ka rike eh, ina ba rubuta wannan da kuma shi yasa sunan littafin muqaddima ba sunan littafin littafi ba gaba ɗaya a ajiyar ce na gaba ne sauran bayanan kuma za ka tashi tsaye da wurin samun su على مذهب الإمام مالك ابن أنس على مذهب إذا كنت المذهب ما تنهي إذا كنت المذهب لغة أظن دارم بك الله رجي شيني الطريق هنا ذهب وذهب المذهب مصدر الملك ومكان الذهاب hanyar da ake bi a wuce wurin da ake wucewa shi ya kira almadha. madhhab sannan daga baya wannan lafazin na almadha madhhab ya zo zama wani yare ne na malaman fiqh cewar fi ma zahaba ilayhi imamu min al-a'immati min al-ahkam al-ijtihadiyya ana kira almadha cikin duk abin da wani wani babban malami da ya amsa sunan malinta ya tafi akai daga cikin malamai na abin da sabu goce goce da ake yi ijtihadi a kansa sai a ce mazhabu wani kenan ai fatawar da wani ya tafi akai akan abin da wani ya tafi akai kenan har yanzu mata ga baya cikin malamai da suka tantance malaman maganganun malamai magabata suke cewa almazhab shine madirin fatawa kawai abin da ake a kan shi abin da fatawar mu ita ce kaza a harabila ko fatawar mu ita ce kaza a hanafiya ko fatawar mu ita ce kaza a malikiya ko fatawar mu ita ce kaza a bazada kaza a maza mazhab kaza a mazhab har da kaza kaza ana wannan mazhab kenan idan aka ce al madhhab shine abin da yake ake magana ta fahimtar wani malami kuma da ke ko akan wata mas'ala da take karɓar ijtihadi akai kenan akan abin da za a karɓar ijtihadi ba magana mazhab ce in daga daga akan ce mazhab dan a ware na bid'a da wanda ba na bid'a ba wannan bayani na almazhar ya ke samu shi a cikin الشرح من مختصر الخليفة أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي الحطاب وندير فيها في شهر الحطابي وندير فيها شكرة تأتي ترى هذا هم الله تعالى في أشرة أخرى نسي غير متى على مذهب الإمام مالك مذهب الإمام مالك إبن عرس الإمام مالك إبن أنس وإمام مالك إبن عرس دا mai ishmawi yake rubuta littafi akan abin da ya shafa tayoyinsa ina da kan goce da kyau shi ne al'imam malik ibn anas shi ne al'imam abu abdullah malik bin anas bin malik bin abu amir al-asbahi imam dar hijra wa alim madina wa huwa min tabi'i tabi'in li'annahu adraka aisha bint sa'd bin abi waqqas atakaice takaitawa imam malik ibn anas shine al-imam abu abdullah wanda yake ne alkunya da abu abdullah sunan shi malik sunan mahaifinsa anas sunan kakan shi na fari malik kenan baban shi anas ya mai da sunan baban shi kenan ko sunan kakan shi na fari malik sunan kakan shi na biyu abu ani da bai ta kabila al-asbahi kambinsa imamu darin hijira shi ne limamin inda aka hijira aka koma ira kenan madina kenan shi ne wa alimin madina shi ne malamin madina shi ne imamin a'imma imam malik ibn anas wa huwa min tabi'in tabi'in shi ne malik ibn anas yana cikin tabi'i ne na tabi'ai ma'ana shi ba tabi'i ne kenan don tabi'i shi ne wanda ya karatu a gaban sahabi sahabi wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'in wanda ya haɗu da sahabi to shi imam malik ibn anas bai haɗu da wani ɗaya daga cikin sahabai ba wanda ya fice magana ta inganci sai dai ya haɗu da tabi'ai waɗanda suke karatu a gaban sahabai da yawan su ma malamin shi ya haɗu da aisha binti ɗiyar sabira biyu a kaga sa'ad ibn abi waqas sahabi ne ɗan shi ba tabi'a tabi'a ce kenan ko to shi imam malik ne wannan ya hadu da tabi'a kenan shi tabi'a tabi'in ne ba cikin ba cikin tabi'a wannan ba shi ba tabi'i bane ne kenan tabi'a tabi'i ne ana ko sa shekara ta 93 da hijira wannan ita ce a rayar tafi inganci ya rasu a shekara ta ɗari da da saba'in tara, shi ya kenan imam malik ibn anas ya yana da shekara nau kenan dan yanzu mana shekara ta dubu ɗaya da da ɗari 1433 shi kuma ya rasu a shekara ta ɗari da da saba'in tara, kenan ya yana da shekara dubu ɗaya da da da ɗari biyu hamsin 1254 a ƙasa imam malik ibn anas sai in ana magana imam malik sai ka ce yanzu yanzu ya mutu fana قال مالك رحمه الله قال كذا إمام مالك ياتي كذا إلى هل ينظر بكتابة ولا مالك dai shekarar shi dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da hudu a ƙasa Allah ta'ala ya kasa da wani ya amshe shi kaka imam malik ibn anas na biyu shi ne wato na abu amir shi ne Allah sallallahu alaihi wa ya halarci ya koki tare da manzo a salama baki ɗaya su in banda yakin badar kakawa wa ma maliki malik wa anas kakai shi na biyu ne abu amir kakai shi na farko shi ne wa malik ina da ko shi da gashi na biyu abin na farko shi ne malik bin abu amir yana ya kasance daga cikin manyan manyan tabi'ai manyan manyan tabi'ai yana cikin ɗayan mutane hudu da suke masayin na Usman wanka suka sanya shi alkafani sai kai shi kabari eh malik din da malik din abu amir wani sahabi ne yayi karatu da ya zauna tare da manzon sallallahu alaihi wasallam yayi ya kai kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarci dukkan ya kai kuma da yakin badar eh shi abu amir kakai imam malik bin anas na biyu kun dauke ni mutum ko kakan imam malik ibn anas na farko shine malik din kenan ko ma'ana mun mun dauko lissafin daga sama muka yi kasa ne mun dauka daga kasa ne sama kakan imam malik ibn anas na farko shine malik inda kana cewa malik bin anas bin malik kuma da ke ko shi malik din shine ɗaya ne babba ne daga cikin tabi'ai asali ma yana cikin mutane wadanda suke masu yin Usman wanka suka sanya shi alkabari suka sanya shi a kabari suka binne cikin dare شيكا كي امام مالك ابن انس يا اين الله الحديث يا اين عمر ابن الخطاب ولا زينا بتوق يا اين يا عمر اثنان بر عفان شيكا كي امام مالك ابن انس يا اين تراتو يا اين يا عمر طلحة ابن عبيد الله يا اين تراتو عمر ام المؤمنين عائشة صديقة بنت صديقة رضي الله عنها اجمعين كاتب امام مالك ابن انس فمن يدعى امام مالك ابن انس فمن يدعى من مالك ابن انس فمن يدعى امام مالك ابن انس ba ta taso ba domin mallakun shi anas fitaccen malami anas ba ne ya karatu na aisha wurin wani wurin wani wurin wani wurin wani malik ibn anas ya hada littafin Allah madaukakin sarki a tun farko rayuwa rayuwarsa farko farko rayuwa tun ya hada alqur'ani ne sannan ya fuskanci majalisai da ake karanta da karatu sosai da sosai majalisai da malamai fitattu suke karanta da karatu ya halarci halakati nasu kaga akwai majalis majalisi da ake yi akwai kuma halakat wannan halka ce ta malam rami abin da ake karantarwa a wannan wurin abu kudani a ce gado ko ake karantarwa wancan kuma usul fiki ake karanta wancan hadisi wancan kaza wancan kaza wancan kaza wancan kaza ya halarci halakat na malamai sosai da sosai farkon malami da ya fara karatu a wurinsa shi ne babban malamin sa Abdulrahman bin Hurmus wanda ake na lakabi da al-A'raj za ka ji yana yawan faɗin shi al-A'raj Abu Zinad kenan ko ya lizumce shi Imam Malik ibn Anas ya lizumci Abdulrahman bin Hurmus lizumta mai tsawon gaske ma ya yi karatu ne wani shi shaf shaf shaf kawai ya lizumce sosai da sosai haka ne yi karatu a wurin Nafi Maula bin Umar Nafi yantaccen bawan Abdullahi bin Umar yi karatu a wurin Ibn Shahab az-Zuhri waɗannan babban abin da zai bayar a wurin sunan irin hadisi imam Malik ibn Anas ya zama ya ba magana ta alimin sa ai kawai ko dai dan malam ya faɗi sunan shi ne anan ma ya kamata a ce wani abu akan abin da shafi sunan sa imam Shafi yana cewa idan zikira ulama'u imam Shafi amma jira imam Malik ibn Anas yake ce ai yana magana kan malamai fa malikul majmu imam al-aishi taurari ne a cikin su wa huwa hujjatul lahi ala khalqi imam malik ya rana hujja Allah ne a kan kasa inji imam shafi'i muhammad ibn idris haka nan lays bin sa'ad al-mushri yake cewa malikun alimun taqi malik babban malami ne wanda tsoron Allah shi ya bayyana a gare ni wallahi wa ilmuhu amanun liman akhadha min al min al ilimin malik garkuwa ne aminci ne da duka wanda ya shi shi ne aman wannan da zai aminci ne ga wanda ya shi hakan manta al-imam abu ja'far al Allah ta'ala ya kashe da da a cikin alaƙar al-tahawi yake lissafa malamai yake cewa ulama wa salafi min as-sabiqin malamai magabata من السابقين دفتكم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن بعده من التابعين ده وقت اللي سكت سكين تابعين ده تابعين التابعين أهل الخير أهل الخير والأنصار متعنون بسكت على الهير سكت فات النبي وأهل الفقه والمطر متعنون بسكت على الفقه الفقه شنو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية التي طريقتها الاجتهاد malamai ne gurgurbin malamai la na illa bil jami ba a ambaton su da kyakkyawan mafa wa ma zakarun bisu'i duk wanda ya ambace su da mummunar magana da huwa ala ghairi sabi wannan ba ta tafarkin dini amma sai a yanzu daga mutum ya ce to malik din yana dare yana kokarin ya zara kansa shi da malik sai da jini ko a gidan shi yayi duk akwai namun malamai guda ne da shi namun malamai guda ne da shi kuma ko sa akwai wanda yake ya ci namun malamai guda ta riga ta kama shi kai yanzu a ga sabbatu yake cikin al'umma Allah ta'ala ya fi mana baki daya مالك كما سأل مناد الأشدقاء أن عمل مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه فأتمت إلى ذلك رجل الصواب ما فهم هذا وإنه يسأل نربط يوم الكهف أكون مذهب الإمام مالك بن أنس kar kuma ta malam ya mara tarihi mazhaba ce tarihi ne tarihi ba ta'akhiru shari'a ta shi ne shine madhhabul fatwa abinda ake da fatawa a kan shi kowace ɗaya daga cikin mazahib guda hudu da yake su ne mashahurai kun ban tona da kyau akwai usul nasu da qawaid nasu da ma'abota wannan bangaren suka fahimci cewa malamin su ya ne ga akan abin da ya tafi ko da ko bai rubuta wannan abin a rubuce ba ina ba ta mutunce yana da kyau ko za ka aiko maka wani malami aka ce ka yi bincike a kan wani ka faɗi ka'idodin shi wurin karatu ko da bai taɓa ɗan ka'idar ba a lokacin da ka ji karatu ka ji karatu ta kansu za ka iya kai karatun nan gaba ɗaya su ana gina su ne akan malam ya gina su ne akan abu kaza da abu kaza da abu kaza da haka ne gina su ne malamai suka ce maza da imam malik ibn anas da malam yake zai rubutu a kan ta wannan littafin kan ta yake sun gina dalilan su na a kan abubuwa kamar haka abu na farko kitabun Allah azza wa kuna jira abu na biyu as-sunna da lafazin as-sunna lafazin as-sunna a wurin magabata da suke suka fahimci yaran Imam Malik Ibn Anas suka ce wai da kuma inda yafi sunna a hadith Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wannan lafazin ba a sunna hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisi da shi ne ba wuce ila zai sallallahu alaihi wasallam qawli aw fi'li aw taqrir aw subta kharti aw khulqiya ko abin da shafi maganganun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ayyukansa da abin da aka abu shi bai faɗa ba bai hana ba da fatawar sahaba da fatawoyin sahabbai ina ga da yake wannan da kyau kuma dole kana ta mawa kwaya san wannan da fatawoyin sahabbai wa aqdiyatihim da hukunce hukuncen sahabbai duk wanda gane kamar ƙwarasan wannan wa karar fatawar shahada radiyallahu anhum wajibul amal inda a wani imam malik ibn anas fatawoyin sahabbai wajibi ne a aikin su ina ba ta mun fahimci wannan wannan yana da kyau mu fahimci wannan ba ya gani za mu faɗi waɗannan usul ɗin ne don mu tattauna a kansu ba amma dai yana da kyau kafin ka ce an faɗi kaza babu hujja ya kamata ka san da me sai ka kafa hujja abu na farko littafin Allah abu na biyu as-sunna a yaran as-sunna a wurin su ya hada maganganun hadisan Rasulullah da ki da maganganun sahabbai da fatoyin sahabbai da maganganun sahabbai abu na biyu abu na uku amalu ahalin madina wanda yake da zarar ganin ce amalu ahalin madina malikiya da suke da wannan ayyukan mutanen madina to abin da suke nufi da ayyukan mutanen madina ba wai abin da aka tashi aka ga mutanen madina suke ba a'a akwai wasu malamai guda bakwai da imam malik ibn anas yake cewa waɗannan waɗannan malaman tabi'ai ne suka yi zamani guda na ba ta yi kwanci da ke nan da manyan malamai ne fitattu guda bakwai kuma suka yi zamani guda ya ce abin da malaman nan guda bakwai suka bayan kuma sun yi zamani guda abin da suka tafi akan shi hujja ne ina ba ta yin zance da kyau saboda tsada da ya dalma malik ibana na sai dauke shi a matsayin hujja har yana rinjayar da shi akan khabarul ahad ne khabarul ahad da ba ya shiga maganganun zamu ba amma da yana da kyau dalin ne ya san waɗannan su ya waɗannan malamai guda guda ma farko na farko sa'id bin musayyab na biyu quraytu bin zubayr نوع القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق نوع عبيد الله بن عبد الله بن قتبة بن مسعود نجر خارجة بن زيد بن ثابت نشد سليمان بن يسار نبكي سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب waɗannan muna haɗuwar zuwa mota na mako muna haɗuwar su eh muna haɗuwar su sosai da zuwa karatun mota ma da ake asibar bulahi to waɗannan imam malik ibn anas ya ce waɗannan mutanen tabi'ai ne duka su almajirai nawa sahabbai abu na biyu zamani guda suka yi ba sai da wani ya wani ya zo ba abin da yake ana suka tabbatu a kan shi ya ce wannan abin hujja ne imam al-qurtubi yake cewa wa akbaru tabi'ina al-fuqaha as-sab'a min ahli al-madina manya manya a cikin ta ba ana mai manya manya a cikin sahabbai ba sura al-khulafa wal arba'a sannan sai abin al-basharina bil janna sai ce to manyan manyan a cikin tabi'ai su ne mutanen da fuka hawa saba din da ke Madina manyan manyan malaman nan da suke Madina su ne kuma wani yake cewa fa khudhu ubaydullah urwatul qasim sa'id abu bakr sulaiman kharija ka hada su fa khudhu ubaydullah urwatul urwatul qasim ne kenan uku kenan sa'id abu bakr sulaiman kharija duk ce a nan an yi magana guda biyu abubakar bin abdurrahman an lissafa shi anan waɗanda suka lissafa abubakar bin abdurrahman suna cire salim bin abdullah bin umar waɗanda suka lissafa salim bin abdullah bin umar suna cire abubakar bin abdurrahman dan lissafa ya zama bakwai waɗannan su ne suke ake kira su da alfuqara wa asaba haka nan imam malik ibn anas ana wajen da alqiyas na ne kenan na hudu kenan sannan ana taɓa yin abu na biyar almasalin mursala ko da alistisan da kuma saddu zara'i a waɗannan abubuwa amma da ayyar madina da saddu zara'i galibi da jinsu kasan malikiya ne ka bai kenan to kuma kowace mazhaba tana da nata usul a lokacin da malikiya suka ce kaza to sun kuma yi gane da ɗaya daga cikin abubuwan nan da aka ambata da sauran su da mun ambata wannan ne mataki na nan farko nan gaba kuma sai a daga fada da su waɗannan su ne dalilan kenan ba ka ce ba su da dalili sai ya karanta abin da su da kai a matsayin dalili ɗaya kenan sannan abu na biyu ba wai za ka ga kana faɗa ne akan wani abu a'a waɗancan dalilan a wurin kashin duka dalilai ne kuma suke dalilai ba Allah ya tabbata da shi wannan abubuwa da ke zo daga abai ma ilimi a mana ma sai mu sa ana saboda lokaci ya dan jaya aka kasance shi ne darasin farko da izinin Allah madaukakin sarki darasi ne zuwa rangin tilin kenan sai da tashi babu na farko a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙo Allah ta'ala da sunan shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya mana gamdakata Allah ta'ala ya mana muwafaqa Allah ta'ala tabbatar da mu a tafarkin da yake shine dole subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk